ake wannan gari mai albarka da sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa cikin littafin aljamu bayan aini na malam Yahya bin Abdul Aziz Yahya wanda ke gudana a lokaci irin wannan juma'a tsakanin magaruwa zuwa isha yau na juma'a shida da watan zulqa'ada a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu a shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin kitabun libasi wa zina littafin kaya da ado babin da muka kwana a kansa ina za a karatunmu da ya gabata shine babul ƙazai, ko bayan babul ƙazai za mu tashi babin da yake da shi biye da shi da babul ne sha'ari babu da zai bayani akan hukuncin ƙari a gashi ne a tashi ne a tashi ne da ake wata su ƙara ma gashin su gashi wanda za ka cewa gashin su ne al'adun gashi ne na boye to shi ne abin da za mu yi magana a kai yau ya ce an asma radiyallahu anha qalat سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحسوة أمرق, أمرق شعرها وإني زوجتها وفي رواية وزوجها يستحسني بها أفأسل فيه فقال لعن الله الواسلة والموسلة هذا أسماء الله يدريك أنت وتمعك أبو تاتم إيمان الله صلى الله عليه وسلم تسهد شي فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحسبة cewa diyata ta sadu da wani ciwo mai ƙuraje shine hasba ciwo ne wanda ke fitar da wasu ƙuraje ta ce a sanadiyar haka fammara a ruwa. sai gashin ta ya kakkatse ya zube wai ne zan cewa ta ce gashi kuma na aurar da ita wa fi ruwaya tana wata ruwaya ta ce wa zaujuha ya stahistu ni biya kuma mijina yana ta ingiza ni yana mun magana a akan fagashin nan a kan mataki ya dawo za ka tawurar da ita bayan ta san matsalar gashi ta tsatsewa da zubewar gashi sannan mijin kuma ya nuna mata cewa lallai fa yana da interest a kan ɗau mataki ga gashi sai ta zo take mazalar sallah suna tambaya ta ce a asilu fihi shin ya halatta in yi mata attachment in kawo mata wani gashi sai in jona da nata shine a fa'asilu fihi fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasila wal mawsula Allah shine mai yin jonin gashi wacce za ta jona gashin wata da wata da na wata shi ake kira attachment wal mawsula da wacce aka yi wa wannan baiwar Allah dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayane akan tambayar da take fasilar shakkiya ya shafe ta ita kadai matsalar iyarta amma nan sallallahu alaihi ya tashi ba ta ansa sai ba ta ansa ga magari wacce shafi kowa da iyarta da wacce ba iyarta ba duka hukunta kaga shine hikima ta Rasul sallallahu alaihi bai ce mata a'a yi ko karki ba a'a sai ba ta hukunci ga hukuncinsa kaga daga jin hukuncin to ka san cewa abu ne wanda yake haramu sannan kuma abu ne wanda hukuncinsa ya hau kowa da ya taƙaita ga wannan baiwar Allah wata ita ce sababin zuwan hadisi ba. Ya ce wa fi riwayatin walwashimati walmustaushima a wata riwaya da washima. Wafi hadisi, wafi hadisi Ibn Umar ko? Na a cikin hadisin Ibn Umar walwashimata walmustaushima. Da washima wata ke buɗe fata, fatan jiki, fata hannunta, ko fata fuska, sai a tsaga da allura sai a zuba kwalli ko wani abu sai a ɗinke sai ya dinga ba da wani abun ado ado ne a shigar da abin cikin hannu ko cikin fuska to me yin wannan ita ce washi ma wacce ake yi ma ita ce wasu ma a tsaga fata dan a zuba wani kwalli ko wani abun ado wannan yana da cikin abin da shari'a ta وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤه wani hadisin daga humayr bin abdurrahman annahu sami'a muawiya bin abi sufyan cewa shi humayr din ya ji muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu yana faɗi kama hajji ala min ba, shekarar da ya aiki hajji muawiya ah, shi ne gwamna a yankin sham lokacin sai na Usman ya tura shi wawo ya musulunta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da cikin masu rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da ka ya zama shine gwamna a yankin sha daga baya kuma ya zama shine khalifa na musulmai gaba daya to ya zo garin Madina shekarar da ya da aikin hajji shine ama hajja alal mimbar a saman mimbar wannan alal mimbar ba yana komawa ga hajja bane saboda aikin hajji bai karewa a kan bambari ba cewa ni aikin hajji a kan bambari na ba ta an gane ko ya udu ila abin da ya gabace shi Shi ne annahu sami'a muawiyata ibn abi sufyan ala al-minbar hadi muawiya ibn abi sufyan a saman mimbari yana ba ga kenan jinsa yawa muawiya da abin da muawiya ya faɗa ya faɗa ne yana bisa mimbar amma ba ana nufin alal mimbar ya uru ila hajja ba ya zama muta'alliqun bi hajja ba sai ba da lalace sai zama kamar aikin hajji gaba ɗaya ya yi shi a kan mimbari a gaba alhalin ku zama yi wa shi dai harasi sun kasance a hannun ya gane shi an gane irin ga ɗin shi irin surɗa 'yan sanda da ke tare da shi to ya ba shi tilin gashi ya rike yana rike da shi a hannunsa da ya zo kuɗuba da ya zo kan gaɓar da zai nuna wannan ya kafa hujja da shi ya yi karɓa daga wurin wannan ɗan sanda faƙala sai ya ce ya ahalar madina ce aina ulama sai ɗaga mutanen malai ya ƙulu kuma yana cewa inna ma halakat banu isra'ila ina ta kaza hannun kuma yadda manzo Allah sallallahu a wasallam cewa eh banu Isra'ila sun halaka ne a lokacin da matan su suka riki irin waɗannan gashi na ataci a fi riwayatina wata ruwa ya qala sai yace ma kuntu ara anna ahadan yaf'ala hadha ghayra al-yawm shi yasa yace ba suna da sir shine boyi mutum ya yi abu da ba na gaskiya ba za ka wannan gashi da suke karawa na boge ne zashi ne na zir na ƙarya da yaudara rabi da wanda suke leke a kwaran domin ado daga tafiliji shi ne leke a kwara idan ka leke aure don ya kyau an gane ko don ya zama siriri wanda suna ganin zaman ta wata siriri alama ce ta kyau za ka wanda suke yi da aka ko don ya kaifi ko kuma don a samu shirya tsakanin haƙori da haƙori sai a yi ta kankara wannan a kankara wannan don su ba da gab da ba da wushiriyar nan tana daga cikin alama da kyau to duk wannan yana daga cikin mutafalli ya ce da to me hukuncin dafa akwara da kankare su da tsike su domin kyau Ya ce an alƙama an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga alƙama. Yana da cikin ɗaliban Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Bala ya ce la'ana rasulun la'ana Allahu mata wal mustawshimat alwashimat wal mustawshimat yace Allah ya la'ani masu yin alwashim wanda suke sa yi musu da wanda suke neman da masu yi shine ma masu tsaga fata a shigar mata da kwalli ko wani kayan ado wal mutanammisat da kuma mutanen nisa su ne masu aske gashin fuska shi ne tanammu kuma sun ce wasu malamai suna cewa musamman gashin gira akwai dabara da suke wa gashin gira sai a rarrage shi don ya ɗan ragu ya yi kyau ko kuwa ɗan yi wasa wata dabara ya tsatsaya don ya tsaya ya yi kyau wani wannan shine mutanen nisa masu taɓa gashin gira don ya yi kyau da make su ne mutanen misali wal mutafallijati lil husni da masu kankara haƙwara wanda ke kankara aure ko sai ke aure saboda ya kyau saboda ya siranta ya kyau ko ko ya bada gaf ɗin mushiriya ya kyau ya ce to duk Allah ya la'ani al mutazayyirati khalqillah waɗanda suke sauya halitta Allah kaga sun sauya halittar Allah ta hanyar kankare haƙwara da fekin su da mai su wani ya daidai. haka nan Allah ya tsine ma sai labarin ya kai kunnan wata mata da ake kira ta ya yaƙo wannan baiwar Allah ya yaƙo da ta ji wannan zance a a ta tashi daga nan ta zo wurin Abdullahi dan Mas'ud Baƙala sai ta ce da shi innahu ba. kuma wanda Allah ya ne masa dan mene ba shi ne musu ba ya ce sannan kuma ma eh, wa man huwa fi kitabillah ya ce sannan kuma ma tsinuwar ta sa ai har alqur'ani kai ya ce manzo Allah ya ne musu kuma qur'ani ma ya tabbatar da wannan tsinuwa da manzo Allah ya shine wa huwa fi kitabillah faƙalar ta tace la karkaratu ma bainan ne. ta ce yi abdullahi dan masu ni fa na karanta alqur'ani ma bainal lauhaini ne tsakanin bango da bango shine bainal lauhaini kai abdullahi da musulmi ya fa karanta qur'ani bango da bango fa ba wajen fihi ma taqulu ba ban abin da kake faɗi ba wanda inda alqur'ani ba ba kawakin karo da wannan kaya da nake ne yace amma qara'ati wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ashe ba ke karanta faɗin Allah da yake cewa da abin da manzon Allah ya baku ku karɓa ba abin da ya hane ku ku hannu ki karanta wannan ba ce da karanta qalan sai ta ce bala qala fa innahu na naha an ce to manzon Allah ya hannu. Allah ya ce da abin da annabi ya hana ku hannu Ya ce to manzon Allah ya hannu. kaga ke da aya ta tabbatar kaga da istidlali da umumul aya gane ko da ka da abin da manzon Allah ya hana abu ne wanda kuma abin da Allah sallallahu alaihi ya hana sai da bambanci da abin da Allah ya hana a wurin aiki eh, Fakala to yanzu kaga ta gama, take da shi fa inni ara ahlaka yaf'aluna kaga hatta iyalanka ba su da aiki <laughs> saboda kuna gari ya zama ruwan dare hatta iyalanka kai yi mini ba su da aikatawa lalai ce haka ne ya ce na bi fanzu dai kuma Allah ta shi ka rike tabbatar mu cewa suna yi je ki gani in kin tabbatar suna yi ki zo ki gaya yace fa zahabat fa nazar sai ta tafi ta duba ta duba ta bincika ta yi bincike ta bi kwakwaf ta samo da eh, fa kala sai ta zo ta ce da shi wallahi ba ta gani ba tabbas ba ta ga alamun suna yi fa kala sai yace law kanat kadhalika ma ja ba a wata ruwaya haka ne ko kazaliki laukanar ka zalike ce ko ina tabbatar miki da yadda kika faɗan nan haka iyali na take a wata ruwaya ma jama'atna da ba ta yi tarayya da mu ba da ban zauna da ita ba bai an zauna da matar da annabi ya hana abu kuma ya ce Allah ya tsine mu ya abin duk kuma zauna da batsi da diyar mata ya ce ta bane ya ce da ma jama'atna ma jama'atna a wannan ruwaya kuma ma jama'atuha da ban sadu da ita ba duka suka ce kowane yana nufin da ya sake ta da ya tabbata haka ne yace to da ban iya zama da ita da ya sake ta wannan baban kuma ya fito karara waɗannan abubuwa duka ba za su lalata ya tsine wannan haka duk mai attachment kwana da sanin cewa yana shiga cikin tsinuwar maza da sallallahu haka nan mace da take miƙe shago mutane na zuwa tana yi masa attachment sai kuma ta shiga cikin wannan tsinuwa yace na nahyi an tazwiri fil libas hani daga yin bogi ba ya ba malamin ba sai ka je ka saka kayan malamai da bai da rawani da bai ka zo ka kame kai shi zauna wannan shi ba kuskure ba kai ba masara ke ba ka je ka ɗauko kayan sarki har da karawar ɗin ta ka kafa ka zauna daga mutane da an ganka an ga masara ke kaga wannan yana daga cikin zuwa ko kai ba wani attajiri ba ba wani mai kuɗi ba a baka da baka ɗauko hayan mota mai tsada ka saka kaya masu tsada dan ka yaudara mutane ko so su da kai ke gaba yau sai zai ka tsaciwar mota jim ya fito da shadda tana sheƙi ya fesa turare wanda kana jin da san shi daga kilomitoci da zai ce maka aida guri ka za ki ga irin business din su ba <laughs> da ka sake ga mota ce ba za ka ɗauka ƙaramin mutum ba ne kaga yanayin shigansa ba za ka ɗauka ba daga gaske ne da ka sake kuwa ya samu ya sa'ar ka to ka riga a kaga waɗannan ya shiga labisu saurai jure na ƙarya ba haka yake ba ya yi wani yanayi da wani shiga dan ya rubuta mutane wannan shine babin da zai mana bayani akan mai hukuncin irin wannan Ya ce an asma radiyallahu anha annamra'atan qalat daga asma Allah ya dade ita ta ce wata mata ƙalar ta ce ya rasulallahi inna da zarra ya rasulallahi sallallahu suna da kishiya ita ce zarra an gane ya rasulallahi ina da kishiya fa hal alayya hun in tashabba'tu min zairar ghayra yau yu'ini ina da laifi idan na nuna ƙoshi daga mijina ba saɓanin abin da yake bani kuma misali mijin sai ya tashi da kasuwa duk kowace ke da girki zai ba ta kudin girki ya ce fadanta in ma raba girki yake yi to kowace zai ba ta kuɗi iri daya abin da ya ba mu wannan shi zai ba mu ya fita ya ba mu wannan kuɗin da iya kasa ta ɗan sai abinci ta ɗan samu mai da ɗan magi ko gishiri a lallaba iya ka abin da ya ba ya haka yake ba mu kowace gama ita wannan saboda kisisi da in ya bata sai ta tafi da dai ta kara sai ta na nama a ta tumatir a sawo meye a hada a yi miya haɗaɗɗiya sai ta nuna mace ai miji na ne kin san ba karamin kuɗi yake ba da ba <laughs> to kaga wanda ta yi amfoci da abin da ba haka shi aka ba ta ba ko ko ana ya saya musu kaya sallah ta zo ya sai abin da ya sawo ita kuma na da ta samu kuɗi sai ta so less sai ta nuna ka a yi mijina alhamdulillah yana ɗinka mun kaya mai kyau kun gala sun da mun bada alhali shi ko ga irin abin da ya wuce sha kun ga kanka wannan ne abin da wannan baiwar Allah ta tambaya cewa ina da laifi idan na nuna ni mijina abin da yake bani ya fi na waccan kuma ƙarya ce ni ne kawai na zo na haɗa na samu na shiga na tsaya amma dan nuna mu can na fi matsayi a wurin mijina ta ce haka ban yi laifi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيانا صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى duk wanda ke nuna koshi da abin da ba ba shi ba ana wanda ke saka abin da ba na shi ba ko mutum ya bai aran kaya dan ya nuna shi ma yana da shi ko ya aran mota dan ya nuna ya isa a wurin taro ya kai shi ma yadda ake ganin waɗancan da motoci manyan shi ma a ga ta ta irin tasu kuma ta ƙarya sadan sallallahu alaihi ya ce to kalabisa saubai nure kamar mutumin da yake sanye da tufafi biyu ne da kariya na yaudara za ka wannan al'amari dai yaudara kuma na sallallahu alaihi wasallam ya kuma su yi mijinta irin wannan da kishiyarta abin da aka bata ta tsara don ta nuna kishiyar cewa ai ga yadda suka yi ga duk wannan matsala zai jawo kar ko matsala zai jawo ba zai ba haka nan mutum a cikin mutane ya dinga irin wannan wuri inda bai kai mai nuna haka yake abin da Allah bai shi ba ya je ya karɓo da bashi da ƙarya da menene da komai dan ya nuna ya kai to duk wanda shi ake kira labisu saurai zoro babi na gaba babu ma qila fil jarasi wa nahwihi fi a'naqil ibli abin da aka faɗi shine ba qila an gane abin da aka faɗi da aka dan wasu ce ba laifi ko sun ce da laifi da sai mamul bukari ya ce ma kila da bai faɗi matsaya guda ba ya tsaya baina baina ya kawo maka hujjojin kowace abin da aka faɗi game da rataya wa raƙumi jaran ita ce ƙararrawa sun ya halatta a rataya ma raƙumi ƙararrawa wani hawihi da makamantansa makamanciyar ƙararrawa kamar baka sun kasance suka rataya marakuni raƙumi baka ko a rataya masa igiyar baka ita ce wata sai a ɗaure wa ɗaura wannan igiya da ake ɗaurawa baka ta harbin kibiya da igiyar sai a ɗaura masa to shi da abinda wannan hadisi ne sai hakan ya halatta ko bai halatta an abi bashirin al-ansari daga abu bashirin al-ansari أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ya kasance tare da mazo sallallahu alaihi wasallam a wasu daga cikin tafiye-tafiyensa fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulan sai annabi sallah sai ya aiki dan sako cewa Allah ya baka baqayanna fi raqabati ba'irin iladatan min watarin aw iladatan illa quti'at kada a bar wani abu a wuyan raƙumi ba irin shi ne raƙumi kar a bar wani abu a wuyan raƙumi na daga da shi ne abin ɗaurawa abin da za a ɗaura kamar ado kamar abin wuya shi ne da min watarin shi ne wannan fata ta baka kuna yawan ɗaurawa raƙumi wannan fata ta baka au kiladatan ko ko cewa ya kilada duk wani abu da aka sa ya zama kilada ko silifa aka rataya masa ya zama kilada an gane duk wani abu da aka rataya wa rafi wannan audin nan ya nuna duk wani abu kar a rataya wa rafi malamai sun yi sabani yawa daga cikin malamai suka ce ana nufin imam malik yace ana nufin idan an sa shi da wata manufa ba ta imam malik ya dau abin su gefen tauhidi cewa idan an sa shi da wata manufa cewa an rataya wa rafi wannan igiya to tana musu maganin kambun baka da wani abu makamacin haka ya ce ku ta zama haram kuma wannan zai taɓa tauhidi saboda raƙumi ba igiya ke kare kare su ba da mu da dabbobin mu Allah ke kare mu ba igiya ba kaga wasu suka ce da haka ana nufin idan an sa da wannan manufa sai kuma man mari ce idan da wannan manufa aka sa da wata manufa ta koye cewa yana maganin kammun baka ko yana jawo wani abu ko yana tunkuɗa wani sharri wannan ya zama haramun saboda babi ne zai kai ka zuwa ga sharri amma idan ba don wannan ka sa ba ka sa ne don alama ko ka sa ne don wata manufa kawai ka ne ya daura ma raƙumi kowa ya gan shi ya san cewa raƙumi ne wataƙila na hadaya ka zo nan an malge su bai da matsala ya ka bai da matsala idan ka rataya ma raƙumi ko wata dabba wani abu a wuya matuƙar ba da wata mummunar manufa aka rataya ba babul wasmi wal alami fi sura alwasin shi ne tsaga samuwa a yi wata tsaga na ya illa kutse a ce an yanki mana da an ga kilada ko wani abun ratayawa a kan wuyan raƙumi annabi ya ce kar a bashi saboda ya laye baka yanda na farkon ba ne laye baka yanda fi ba irin min wasarin aw qiladatin illa qut'a ba ta an katse ta da an ga kilada ko wani abu rata yawa wuyan raƙumi annabi ta kar a shi. sai an kaɗe shi illa labud ya shi babul wasmi wal alami fi sura wal wasm shine kaga alama ko ai alama da wuta alala an gane ko ai wani zane da wani zane da wuta ko da wani abu da zanen zai zauna fi sura sura malamai sun ce abin da ake nufi da sura anan shine Ya ka an hana yin zane ko wani lalas a fuska fuskar dabba ko fuskar ɗan a gane ko ko da dabba ce karka mata alama a fuska idan ba a alama a fuska ba ana iya yin alama a wani gefe dan sa mata wuta kai mata alama a baya ko kai mata wata alama ta zane a kunne duk wannan labarin abin da annabi ya hana shine a sura sura yake an gane mana sura take nufi a nan ko yace an talimin an ibn umar radiyallahu daga talim jikan abdullahi ibn umar talim ya rawato daga babansa abdullahi ibn umar shine ibn umar da ka ruwayar da daga baba annahu kariha an tu'lama sura cewa ya karhanta ayi wa sura fuska alama shine tu'lama har a yi wa fuska alama ko ta dabba ko ta mutum har a tsaga an gane ko a tsaga fuska ko a tsaga fuskar dabba wa kala sai ce na hannabi sallallahu alaihi wasallam an tudrab Kuji Abdullahi bin Umar yace annabi ya hana a bigi fuska a bigi fuska ko ga dan adam ko ga dabba annabi ya hana in za ka yi bugu to a dinga nisan ta fuska saboda fuska nan ne a dandan adam shine wuri mafi ɗaukaka a cikin ɗan to za ka yi da aka bige ta aka muzanta ta ta za daga muzanta ɗan adam daga muzanta fuska ba dai yake da muzanta wasu ƙofi na ɗan adam a nan sallar su da yake kada a yi a bigi fuska sai abdullahi bin wani yake to idan har annabi sallallahu sai ya hana bugun fuska to kaga muzanta ta da yi mata zane ba da aula kar a yi gane ko wata mutum ko ta dabba yace babu wasu wasmil ganami wal ibil babu da zai nuna akan yin alama ko na lalat da wuta ko ta alama ta kaga da za a yi wa ganam su ne kananan bisa irin su dangin awaki da tumaki duk ana da su ganam za ko akuya ko tinkiya ko rako ko ah, so shuru wannan su ba a so a yi masa a babin da zai nuna ana yi masa alama ga wancan ya hana alama ne a fuska yana wannan babin zai nuna a ce akan yi alama idan ba a fuska ba shi ne abinda wannan babin zai ne an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya dace shi kala lamma waladat ummu sulaim yayin da mahaifiyarsa ummu sulaim ta haifi jariri qalat li yace sai ta ce da ni ya anas haka ne ko ya anas unzur hadha gulam ta tace duba wannan yaro wala yusibanna ta hatta tagdu bihi ilan da nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka bari wani abu ya taɓa shi ko ya ci wani abu ko wani abu ya shiga cikin sa tace kar ka kuskura har sai ka kai shi gurin manzo sallallahu alaihi sallam. ya masa hadisi shine tona dabino da shafa shi a saman bakin jariri dan ya jira ne ya ce maza sai ka kai shi gurin manzo sallah suna ya masa tare ana sai ce fa dautu bihi sai na yi sammako ya tafi da safe fa idza huwa fi ha'iqin sai na isko manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gona da haji wa alaihi kamisa yana sanye da barko shine kamisa eh, huraifiya ko wannan bargon na wani mutum da ake kiran shi hurai wannan hurai mutum ne da ya shahara da saƙan bargo to bargon da ya saƙa ana kiran shi bargo huraisiyun ko sun dangin bargon da ya saka wa huwa yasimu dhahara alladhi qadima alayhi fil fasli annabi yana yin alama ta wuta shine yasimu az zahara, kun ga az-zahara shine baya amma ana amfani da kalmar ga abin hawa idan ka sayi raƙumi sai a ce ta zaharan ka sai baya saboda ka sai abin hawa kuma bayansa ake hawa an gane ko to da ka wannan an ce zaharan ana duba me ake nufi da shi a wuri to anan zaharan ana nufin baya amma hadisin ruwan yi mana ta abu zala sulai sai yake da shi alam takun alim ta zaharata ashe baka riga ka sai abin hawan ka ba kaga ishata ka saya zaharaka bayanka kaga ba ana nufin bayan shi ne so ba tunda bayan kuma ba sai shi ake yana nufin abin hawa zaka nan shi ma yace yasimun zahara yana yin alama ta lalas da raƙumi allazi qadim alaihi fil fath raƙumin da ya zo a saman shi daga yaki fatu makka ya sallallahu alaihi wasallam yana yin masa alama wa fi riwayatina wata riwaya yace da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi asli na shiga wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam da wani dan uwa na wani jariri da umar zo sallallahu alaihi wa sallam da jariri kauna dabino ya shafa masa a saman bai wa huwa fi mirbadin lahu a inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yana wurin ah, madaurin da tumaki ko awaki wurin da ake ɗaure dabbobi shi ake kira mirba inda aka musu shinge aka tara su a gane da aka yi wa dabbobi shinge aka tara su aka tsare su shi ake kira mirba ya ce huwa fi mirbadin lahu fara'aituhu yasimu shatan kana gan shi yana yi wa dabba alama alama ta wuta ta lalace shi ne yasimu shatan an gane wannan ko kamar kuma wata hadisin da ya hana ya hana ne fa a fuska waɗannan kuma sai aka ɗauka cewa ba a fuska yake musu ba a ce ana iya yi musu alama in ba a fuska ba ya ce ƙala shu'uba shu'uba ya ce hasibtuhu ƙala fi azani a shu'uba ya ce ina da kan kamar cewa fa yayi yanayin musu lalata kunnuwa a kunne mai daga cikin fuska an gane ko wanda aka ana shi ne wannan shi ne karshen wannan hadisi babu kuma shi ne karshen wannan kitabi da mu da ina lokaci to da mu sai to shi ke lokaci ya za mu sai a nan karshen babi. Allah kai mu za mu shiga sabon kitab ne kitabul adab da tafi na ladabi saboda wannan kitab din ne ake cewa wani littafi na Bukhari adabul mufrad akwai adabul mufrad na Imam al-Bukhari to sun kira wannan adabul mufrad saboda adab ne shi ma kitabul adab ne amma shi daban yake da sahihul bukhari shi ko wannan kitabul adab da cikin sahihul bukhari an gane ko dan arabe wancan shi wannan kitabul adab na cikin littafin shi ko wancan kitabul adab daban ya za kira shi adabul mufrad an gane wannan shi ne kitabul adab da za mu fara Allah ya tsare alhamdulillah alaikum Eh. daga karamin yaro da babban ɗaya ne na iyaka kun gala ana ba za ta kai ga yaro ba tunda shi ne ba ba shi ba shi bai da irada bai san an masa ba kuma bai iya hana ba bai ma san wai abin bai da ba za ka ga wanda ya masa yake da daidai idan ka je ka kai karamin yaro a barasa ta ce wanda ya kai shi aka masa shi haka nan matar da aka biya sai a tashi ita ma ko da karamin ya karamar yarinya ce inda ita ta san a mai din haramun ne kuma ta yi mata to ita ma tana shiga da sallah amma ita karamar yarinya ba ta da ba. Eh. to wannan maganganu ne na malamai akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi ya ce mace mai al'ada ta wuce gaban mai sallah kan ta gane ko amma akwai sabani da malamai Allah ba'ala ba da sun soke karbari da ke bismillah eh ya dangana dan me dan me shine manufa idan ya sa ne wala Allah yana cikin mutane mutanen nan eh, suna yi masa ganin wani babba haka misali kuma yana ganin kamar ya sa ya fita daban daga cikinsu sai ga bari ya saka kaya daidai irin na mutanensa ga wannan wala ba an gane ko amma idan ya sa ne saboda ɓadda kama domin idan ka tashi kana da bukata sai ka duba gawa mai dan dama dama kaga da kaya ake gane mutane sai zama da cewa ya ɓadda kama an ka tashi neman ba baka san gurin wa zaka je ba kaga dan haka yayi haka yayi kuskure kaga na ɗaya kenan sannan na biyu idan yayi wata ƙila yana da wasu masu gida yana ganin gashi yanzu ya samu ya kai ya sa kaya masu kyau da abubuwan da Allah ya hore masa sai ji tsoron kar ya sa mutanen nan ce a ah, to a shewa da da guri bari su daina bashi an gane ko to ka ganin mai kuskure saboda Allah ne ya baka shi zaka buya annabi ya ce Allah yana so idan ya wa ni'ima ya ga alamar tasirin ni'imar nan tare da bawa to Allah ya baka kuma ka bambanci da kai da wanda ba shi da shi ne ɗaya ne kaga wannan kuskure ne kai baka ma Allah godiya ba sannan kuma shi wanda bai da shi ba zai zo ya nemi ka bashi ba mutum yana so ya zo bara gurin ka ya ga da tufaka da tashi iri ɗaya da ko tashi ba ta fita ka kaga sai zai zo ne ba gurin ka kuma kai Allah ya hore maka abin da zaka iya biya masa bukatar sa cikin abin da ya roƙe kai kaga ba ba Allah bai iya ba wannan shi ne illa ba Allah ba wa salam da eh eh akwa eh eh a ah, abin shi ai shi wanke haƙori suna kankaro dauɗan ne an gane dauɗa suke kankarowa su ko waɗannan masu tsere haƙori saboda ya kyau ne saboda kyau ko da aikin su kenan a tsere maka haƙori ya kyau Kuma da fata ma an ta kaɗai ana miƙar da ita akwai wanda in ka zama tsoho za a ɗan taɓo da a taɓo da a taɓo da sai ka koma lafiya lau to duk waɗannan yana cikin wannan amma duk wanda ya dan a wanke maka hakori aka je wankewa garin wankewa aka kankare wani abu tare da dauda aka kankaru wani abu na hakori ba da wata manufa ba wannan bai da matsala Allah ta ya dora gashi eh, eh su daure eh shi zare ba tsarin gashi ba saboda zare daura gashin ake an gane ko da aka yi da aka yi kitso aka daure da zare wannan ba tsarin gashi ba amma tsarin gashi wanda da an gani ba za a bambanta gashin kada gashin da ka tsara ba shi ne ka gashi kira ta ce ka yi kari ka jona wa gashin ka wani gashi amma wannan da an gani an san daure gashi a kai ne eh ha maza ko mata eh ya dangana idan abin da aka sa zinare ne ka zan hana wa namijin ado da zinare gane ko idan namiji idan dama ce kuma ta sa adanta da zinare wala ba ta idan namiji ya sa abin da ba zinare ba azurfa ko kuma kalan shi ba zinare bane amma kalan an masa kala kamar daban inda ba kalan aka hana maka ba zinaran aka hana maka amfani to kaga wannan min babin ado ne kai kana so kai ado da abin kala ba ado ne amma inda yake da illa shine idan muna dauka cewa alama ce ta naji hadi kaka da ka ganni ka ga tabbata da zama alhaji wanda cike da illa zai nuna zai sa ka wata ma'ana kuma zai iya cire maka ikhlasi amma dai min babin ado abin ya burge ka ko ka je haji ko ka je haji ba ka sa shi min babin ado kamar ka saka tabarau na eh, madubi na iri kaga suna sa shi dan ado kuma yana yi musu kyau kaga la asa kamar da zaka saka madubi na ido saboda ado haka nan ka ɗauki wannan hauren maka kasa don ado labasa amma dai kar mu ɗauka wai alama ce da zai nuna ni ma fa na isa na je haji da ka ne yanzu na zama alhaji in ka ce da ni alhaji ba sai ka ga buɗe ba ka gani ta <laughs> cewa alhaji wannan kuskure eh. dare e bai da matsala saboda shi da ba a tashi min ake da shi ba iyaka ɗaure gashin a kai da an gan shi an san cewa ba gashin ba ne dama abinda ba a so ya budara da an gani a ga kawai da gashi nan ya zubo har ƙasa amma hakikatar amur ba haka yake ba to wannan shi ne amma abinda da an gani an san cewa dama ɗaurewa kawai a kai wannan bai bai Eh. eh. a wannan kuskure ne ba a karare yake saboda ai shi magani ɗayan biyu ne ko magani da yake fizikali a ce a sha wannan yana maganin kuraje a ce ga wani duko zai wa eh, yaro maganin kuraje a yi mai wanka da shi ga wani abu da fizikal wannan an gwada an ga yayi shi kenan akwai kuma abin da yake fa ma'anawiyin ne spiritual kaga da abin da za ka za a daura laya kaga yana da illa dai a cikin layar kaga dole ma'ana layar tana da wata fawa da za ta yi abin da ake tafi kaga irin wannan idan addu'a ce aka tofa ma yaro kaga qur'ani da hadisi wala ba amma yanzu kai laya ba ka san me yake wata lokacin ma ba layar nan suna yanzu kawa to tun da kawa ne mai hada shi da warkar da me alaƙa shi da kare Muhammad shi ne abu shi ba annabi ya annabi ba annabi ne ya faɗa sannan kuma shi abin a karan kansu ba wani magani ne da aka gwada aka ce lallai magani ka za kaza kamar kice kaza yana magani kaga da ba sa ba zai shiga cikin wancan ba sai kar a yi kawai a bar shi a dogara ga Allah a ci gaba da karanta ma yaro abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ba wannan wallahi wa alaikum salam eh eh ha da gashi eh eh tana cikin dai har da an kanta za ka kamar kana da gashi ashe kuma yau yaudara ce ta shiga ita ba duk tafiyar su ɗaya da wadata an gane amma idan hula ce da ba shi ba ta kawai ake ba ta da alaka da gashi an ganta an gaga gashin ka inda ya tsaya iyaka wannan hula ce ka ɗauka ka kasa mai kama da gashi kaga wannan bata zama ta ce amma idan hulan nan da ka sa ta iyaka kaman gashi ne da kai